radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio Hausa VOH ne aka kamo a cikin shirin sana yammaci zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta litini. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ni lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskarar mu ta shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin nan na muryoyin ko masu saurare sai kuma shirin nan na kisoshin rayuwa. daga nan kuma sai shirin na duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin jirin shirin namu na wannan yammacin waɗannan da yarar Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin duk hakan sai an fara da jin shirin na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 4 ga watan oktoba shekara ta 2021 wanda ya daidai da 27 ga watan safar na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 64 da suka gabata a rana irin ta yau wata 4 ga watan oktoba shekara ta 1957 kwararru a tarayyar soviet suka harba tauraron dan adam na farko zuwa sararin samaniya a cikin nasara da haka kuma dan adam ya fara sarrafa gudanar da harkokinsa a cikin sararin samaniya tauraron mai suna sputnik 1 ya zagaye duniya har so 1400 a cikin kwanaki 92 sannan kuma a karan farko ya aika da sauti daga sararin samaniya zuwa doron ƙasa har ila yau sputnik yana da nauyin kilogram 83 da faɗin santimita 85 sannan kuma an ɗora masa transmitter guda biyu na watsa sautin radiyo masu ware ko kun san cewa shekaru 39 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 4 ga watan oktoban shekara ta 1982 ahmad hassan albakari tsohon shugaban kasar iraki ya rasu an haifi albakari a shekara ta 1914 a garin tikrit na kasar iraki ya zama mataimakin shugaban kasar iraki a lokacin shugabancin abdulrahman arif amma ya yi wa shugaban kasar juyin mulki a shekara ta 1969 sannan ya naɗa kansa a matsayin shugaban ƙasa a iraki ya ci gaba da shugabancin ƙasar har zuwa shekara ta 1979 lokacin da mataimakinsa saddam hussein ya tilasta masa sauka daga shugabancin ƙasar shi ma saddam ɗin ya naɗa kansa a matsayin shugaban iraki a lokacin ahmad hassan bakari ya mutu a shekara ta 1982 yana ɗan shekaru 68 a duniya a lokacin da yake cikin ɗaurin talala da ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru 191 da suka gabata a rana irin ta yau wata hudu ga watan oktoban shekara ta 1830 ƙasar belgium ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan faransa da farko dai ƙasar belgium ta fada ƙarƙashin ikon turawan austria ne a farkon ƙarni na 18 miladiya sannan a ƙarshen karnin ne turawan faransa suka mamaye ƙasar. sai kuma bayan faduwar sarki napoleon na kasar faransa a yakin da ya shiga da sauran kasashen turai a shekara ta 1815 kasashen belgium da holland suka dunkule suka zama kasa guda amma kasantuwar suna da bambancin mazhabobi na ɗarikokin kiristanci wato katolika da kuma protestant haɗakar su ba ta jima ba inda kowannensu su ya kafa gwamnati mai cin gishin kai kasar belgium tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i dubu talatin sannan tana makwabtaka da ƙasashen faransa jamus holland da kuma luxembourg Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 a minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 a minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. da farko ga muhimman kanunsu. A ƙasar Sudan jami'an tsaro sun yi gama da wasu 'yan bindiga a birnin Khartoum. A ƙasar Sweden kuwa mutumin da ke yin zanen batunci akan ma'aiki ya halaka a wani haɗar mota. Taugar 'yan wasan ƙasar Iran ta samu nasarar lashe lambobin zinariya a gasar kokowa ta duniya. Tunzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ke. tashar rasha today ta bayar da rahoton cewa wakilinta a kasar sudan ya rawaito cewa unguwar aljabara wadda take kudancin birnin khartoum fadar mulkin kasar ta shaida harbe-harben bindiga kuma rahotanni sun yi ishara da cewa an yi gama ne da wata kungiya ta 'yan ta'adda kafafen yada labarai na cikin gida a kasar ta sudan sun rawaito cewa arangamar ta yi sanadiyar kashe mambobin kungiyar ta masu dauke da makamai su hudu da kuma wani jami'in tsaron gwamnatin kasar guda daya yanda wasu majiyoyi suka bar da rahotanni akan kame wasu 'yan ta'adda hudu rahotannin dai sun tabbatar da cewa wata kungiyar ta'addanci ta kashe mambobin hukumar leken asiri na kasar sudan din su biyar a makon da ya gabata kafin jami'an tsaro su samu nasarar kame mambobinta a wani lokaci na daban a cikin lokutan baya bayan nan dai kasar sudan tana fuskantar matsaloli masu tarin yawa na cikin gida baya ga matsaloli na siyasa waɗanda suka dabebe kasar tun bayan da sojoji suka ɗare a kan mulki bayan hamɓarar da gwamnatin tsohon shugaban ƙasar ta don umar hassan albashir da mutanen gari masu zanga-zanga suka yi kamfanin dillancin labaran reuters ya bayar da rahoton cewa las vilks wani ɗan ƙasar sweden wanda ya shahara wajen zane-zanen ɓatanci ga ma'aiki tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da alayensa tsarkaka ya halaka a wani mummunan haɗarin mota 'yan sandan ƙasar sweden dai sun tabbatar da cewa mutumin mai zane-zanen batinci wanda yake da shekaru 75 a duniya ya halaka ne tare da jami'an 'yan sanda biyu waɗanda suke ba shi kariya wanda kuma sun gamu da ajalin nasu ne a jiya bayan karo da motar su ta yi da wata babbar mota mai magana da yawan 'yan sanda na ƙasar sweden ya ƙara da cewa wannan hatsari ya faru ne kamar kowane hatsari na hanya kuma ana bincike a kan lamarin kuma ta lokacin da aka tabbatar da mutuwar 'yan sanda guda biyu a wannan haɗari shiga gudanar da bincike na musamman a ofishin mai shigar da kara na ƙasa vilks ya kasance ƙarƙashin kariya ta 'yan sanda tun daga shekara ta 2007 lokacin da ya zana ɓatunci ga manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da allah ya sa tsarkaka lamarin da ya jawo fushin musulmi a ko'ina cikin faɗin duniya matakin ya kuma haifar da martani na diplomasiya daga kasashen musulmi a kan ƙasar sweden sannan kuma firaministan ƙasar ta sweden frederick griffith ya gana da cikadu daga kasashen musulmi da dama domin rage zaman ɗarɗar da wannan batu ya jawo an sha kai wa vilks hari kamar yadda a shekara ta 2010 wani ya ƙoƙarin ƙona gidansa saboda wannan dalili kuma jami'an 'yan sanda suka ɗauki matakin bashi kariya ta jama'a masu haɗe kada a sha'afa labaran da ya sana zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran kamfanin dillancin labaran sputnik na ƙasar rasha ya ba da rahoton cewa a yau kungiyar taliban ta sanar da ragarga wani sansanin 'yan ta'adda na daesh a birnin kabul tare da kashe wani adadi mai yawa na 'yan ta'addan mai magana da yawan kungiyar taliban zabihullah mujahid ya sanar a shafin sanar twitter cewa tun a daren jiya ne dai mayakan kungiyar taliban suka fara kaddamar da hare-hare kan wani sansanin 'yan ta'adda na kungiyar daesh a kusa da birnin kabul fadar mulkin kasar ta afghanistan har zuwa safiyar yau ya ce mayakan nasu sun samu nasarar rusa wani sansani tare da kashe dukkanin mayakan da'ish waɗanda suke cikin sansanin tun da ƙungiyar taliban ta kwace iko da kasar afghanistan ta sha alwashin shiga kafar wando ɗaya da 'yan ta'addan da'ish inda ƙungiyar ta ce ba su da wurin zama a cikin kasar ta afghanistan lamu mujahid dai bai yi karin bayani akan ko farmakin na taliban yana da alaka ne da harin da 'yan ta'addan na da'ish suka kaddamar a jiya lahadi a wani babban masallaci da ke birnin kabul ba tawakar 'yan kokowar kasar iran ta samu babbar nasara a gasar cin kofin duniya wadda take gudana yanzu haka a birnin oslo yayin da hassan yazdani ya ce lambar zinariya ta farko ga tawagar kasar ta iran wadda take halarta wannan gasa bayan da ya doke ba amurke david taylor da maki shida yayin da shi kuma ba amurken yake da maki biyu a wasan karshe a gasar wasannin motsa jiki ta olympic ta birnin tokyo na kasar japan da ta gudana sani ya fafata da abokin hamayar tasa na amurka kuma ya yi nasarar kammala zagayen farko na 3-0 daga nan kuma taylor ya fara zagaye na biyu a cikin kuzari kuma ya samu nasarar rufe ta zarar zuwa maki daya amma zakaran na kasar iran wanda yake neman daukar fansa a kan wasannin na olympics ya tattara karfinsa a wannan karo da maki biyu domin samun lambar zinariya ta uku a gasar zakarun duniya a halin yanzu wasu 'yan kokowa hudu na kasar ta iran da ya san sami nasarar kaiwa zuwa wasanni na karshe na ajinsu da hakan ya hada da ajin nauyi na kilogram 57 inda dan wasan kasar iran alirda sarlak ya yi nasarar doke wani dan wasan kokowa na kasar turkiya inda zai wasan karshe da wani ba amurke mai suna thomas glaman hakanan kuma a ajin nauyi na kilo 65 amir muhammad ya kai wasan karshe ta hanyar doki abokin sa na kasar kyrgyzstan kuma ajin nauyi na kilogram 79 muhammad nakhodi ya samu nasara akan dan wasan kasar georgia inda zai hadu da dan wasan kasar jordan ta jama'a masu rare karshen labaran duniyar kenan to a gaida abdullahi salihu usman katsina dauke da labaran duniyar To yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na Afirka a yau. shirin yana cin mai ka muku mun batuwa suka shafi gashen nahiyar Afirka kana muna gayyato muku kwararru da masana da suke mana bayanai da ƙarin haske game da wannan batutuwa. A shirin namu zai magana ne game da wani sabon tsari da mun bankin Najeriya wato CBN yake son bullowa da shi da ake kira da e naira da fatan masu saurare sukan ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari abin da kai manta tanadi a bisa faifai. To da kyau yanzu kuma bari mu tsunduma cikin kwarar shirin. Babban bankin Najeriya ya kaddamar da shafin intanet na e-naira a karon farko da ƙasar ta rungumi amfani da kuɗin intanet. Kamar yadda babban bankin ya bayyana e-naira zai zama wata hanya ce ingantacciya ta hulɗar cinikayya da kuɗin naira da ƙasar ke amfani da ita. Kuma hakan na nufin al'umma za su iya amfana da naira ta intanet wurin sayan kaya a kasuwa kamar yadda aka saba yi da takardar kuɗin naira a kowane lokaci. idan ana iya tunawa tun da farko dai cbn ya so ya kaddamar da shafin na'i e naira ne a ranar ɗaya ga watan oktoban da muke ciki ya shiga ta 2021 wanda ya yi da ranar samun yancin kan najeriya amma kuma sai ya sake yanke shawarar samar da shafin kafin lokacin a wani sako da bankin ya wallafa a shafin na'i e naira ya bayyana cewa zai sa hannun tsarin cinikayya mai cin gashin kansa a gida da wajen najeriya saboda ya fi sauƙi da sauri da kuma biyan bukatu cikin ƙanƙanin lokaci. Domin jin ƙarin bayani game da wannan sabon tsari yasa na tuntuɓi Alhaji Shu'abi Mikati wani mai shirya kan hukuntar arziki a Najeriya ko mai ake nufi da tsari na i naira sai ka da baki ya ce. Ɗan adam da ya fara rayuwa a doron ƙasa ya fara ciniki ne na ba ni gishiri in ba manda tafiya ta tafiya a tunanin cewa ba ni gishirin ba da manda ba baka manda ba zai kai da nasibi ba ba zai taimaka ma dan adam kamar yadda dan adam yake son cinikayyar taimaka mashi ba aka fito da kuɗi wato na kawuri irin wanda ake amfani da shi kamar manina da kawuri irin wa'annan ababe dai da ake amfani da su kamar sun ciki da kenan a lokacin tafiya sai tafiya a adam ya ga wannan suna lalacewa ko su ɓace ko su karye sai ya ƙirƙiro kuɗi na azurfa da tagulla a ana nan ana tafiya ana cinikayya da kuɗi na ƙarafa sai a ga wa'innan ƙarafan sun yi nauyi kuma ana tunanin a ƙara da kasuwanci sai ɗan ya ƙirƙiro kuɗi na takarda har aka tashi wato daga tagulla da azurfa aka koma gwal daga gwal da lu'u-lu'u aka koma kuɗi na takarda har ɗan adam ya kai ga ya fahimci cewa zai iya yin wani kati da za a iya loda kuɗi a cikin katin abin da muke kira a credit card da turanci ko kuma plastic card da turanci duk wannan ɗan adam yana da ƙoƙari ne ya inganta rayuwarsa to ana nan kuma injin nan mai aiki da kwakwalwa ya zo aka fara gano wasu hanyoyin sadarwa da za a ɗauki kuɗi daga wannan ƙasa zuwa wancan ƙasa daga wannan gari zuwa wannan gari ba tare da an ɗauki zunzurutun kuɗin ba ba tare ma da an riƙe wani abu a hannu ba wato irin kati kama. na gogawa min da da nema ne bayani a baya to haka nan sai ɗan adam ya kirkiro kuɗin da ake kiran shi na baɗini wato kuɗi na sirri kana rike da wani abu kamar na'ura hakan nan ya Allah waya kace ya Allah wata na'ura ne a cikin na'urar nan akwai wasu lambobi wato abinda muke kira a turance code wanda wannan lambobin a cikinsu akwai makudan kuɗi na sirri wanda ka aje ko mun kankanta shi kuma zaka iya ajiyewa ko karami ko babba ana nan ana ta sai aka mashi da lakabi da cryptocurrency ko kuma eh, e-currency electronic currency ai e din yana maganin electronic wato a kuɗi na cikin inci wanda ba a cikin mutum yake a hannun shi ba ko kuma ba a kati ba amma dai yana nan a cikin inci ainihin kalmar e na e din amma yanzu in na tura kuɗi akwai kuskure zan iya samun kuɗi na a dawo man da shi ko kuma hauhawa farashin da yake yi a yau sai a wayi gari a kamar bitcoin wanda aka fi sani da an fara sai da shi dala ɗaya dala biyu dala goma yau rukuni ɗaya na bitcoin ya kai dala dubu hamsin irin wannan haukan ko hauhawan farashi a shi kuɗi na baɗini da manyan bankuna suka kirkiro ba zai safi da irin wannan ba wannan shi ne gajeren tarihi na wato cinikayya da kuma kuɗi a duniyance. To amma tambayar da wasu 'yan Najeriya ke yi ita ce Miyan bancin e-naira na intanet ɗin da wanda ake ajiyewa a cikin asusun ajiyar su na banki. Abinda hukuma kuma shugabanninmu suke cinkamo da shi yanzu maganin da ake kusan kashi 60 zuwa 70 na ɗan adam musamman mu 'yan Najeriya suna iya rubutu da karatu. Kuma waya da wannan waya da muke amfani da ita da ita za a yi amfani wurin wato tafiyar da wannan kuɗi na baɗi kuma za ka ga cewa ko da mutanen karkara ba su iya karatun boko ba za su iya karatun ajami wato da hausa ko kuma karatu an rubuta da laranci da kalman laranci to duk waɗannan hanyoyin wato karantarwa ko kuma karatu za a fitar da kasida ko ma an riga an fitar da kasida misali in za ka je karkara a arewa in mutum yana da wayannan nan ta zamani da ake amfani da ita zai iya dubawa da hausa ya karanta ya fahimci me ake ci kuma eh, in ta dubi yadda rayuwar take a gaskiya ba zai yiwu a ce duniya na ci gaba ba mu kuma mu tsaya mu ce saboda wani da yake karkara mutum biyar mutum goma ko hamsin ko ɗari da ba za su iya eh, yin wannan abin ba mu ko mu ce ba za mu yi ba dalilin ko shi ne shi wannan kuɗi na batini za a ba shi dama ya rayu kuma ya amfani da shi wanda ya so ya amfani da shi wanda ba zai iya ba sai ya amfani da kuɗi na takarda da aka saba ai kaga ko da aka kirkiro wannan katin gogawa dubban mutane ba su da katin gogawa an fasa amfani da katin gogawa ba a fasa amfani da katin gogawa ba saboda haka wanda yake da halin ya rike kudi a takarda ya rike kudi a takarda ba ana shi ba wanda zai iya rike kudi a wannan aljihu ko asusu muna kiran shi a turance electronic wallet zai iya rikewa ya samu sauki in dai kana da waya wayannan kuma ana amfani da ita wajen yanar gizo-gizo to za ka iya buɗe aljihu ko asusu ka aje kuɗinka kuɗinka da yake cikin banki za ka iya sa shi a nan wurin ni ina da wannan aljihun zan iya tura ma kuɗi a naka aljihun kamfanoni za su iya tura kuɗi misali kana aiki a rediyo iran suna fara biya ka albashinka za su iya ka na wannan electronic wallet in kamar misalin a ƙasar iran ta yi irin wannan kuɗin ko kamar ni yanzu inda nake banki ana biya na za a biya na albashi ƙarshen wata zan iya ba su lamban a aljihu na su sa man To a cewar CBN kuɗin intanet na naira babban bankin ne kawai ke da hurumin kula da ita da bankunan da 'yan kasuwa ke iko da ita. CBN ya sanar cewa amfani da inera naira ya fi riba, ya fi karbuwa, ya fi sauki, ya fi tabbas kuma ita ce hanyar hulɗar cinikayya da aka fi aminta da ita a wannan zamanin. To har ila yau ran tabi Malam Shu'abi Mikati ko ce ribar amfani da inera sai ka da baki ya ce. To a amfani da yawa farko da tukun masu zauraro kuma masana arziki sun dade suna kuken cewa ƙasar najeriya na kashe makudan kuɗi don ta buga takardar kuɗi in aka in allah ya taimake mu wannan i naira ya zama ruwan dare a kowa ya karɓi shi a kasanmu babu shakka a kuɗin da muke kashewa wajen buga takardu na kuɗi zai rau na biyu a sace-sace da ake yi na kudaden mutane ya Allah a ce maka yau ko ka ɗauki naira dubu hamsin ko dubu ɗari wani ya tare ka akan hanya an kwace wannan Allah da ya kau na uku satan da ake wa mutane ta wajen hanyar hanyoyin sadarwa na zamani wato intanet shi ma zai takaita saboda duk wanda yake da wannan wallet din wato ya rike irin naira a wayar shi wayar kawai za a riƙe kuma ko da an sace wayar kafin mutum ya je wajen inda na wato kudin suke sai ya taɓa wasu a taɓa-taɓa watakila ma a ce zanen ɗan yatsan kane da shi za a yi amfani da shi a buɗe wayar kaga eh, shi kan shi ɗan adam ɗan najeriya zai samu wato sauki kuma zai samu jin daɗi don ya na'am da wannan kuɗi na zamani. Tuma saurare da yake lokacin da aka ɗibar shirin ya kawo jiki zan ja zamu shirin a nan godiya ta musamman ga bakonmu a wannan shirin wato alhaji sha'abi miƙati game da gudunmuwar da ba a cikin shirin ni da na kasance tare da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da sauraron shirye da muke yada muku a shafinmu na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Shirin Afirka a yau kenan to yanzu kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu. a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullun har ma da sada zumunci. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu boh jamhuriyar musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina so ku bani dama a kan cikan najeriya shekara 61 da samun mulkin kai to muna addu'a sauran da na gaba allah ka ba mu zaman lafiya ka ba mu kwanciya hankali da wamame mugun ji mugun gani allah ubangiji ka hana mana shi ganin mu allah ka kawo a kasashen mu na afirka zaman lafiya da ma duniya baki daya ina muku fata alkhairi radio boh taron nuri musulunci musulunci sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran suna na kadora diga gadan fulani wani shugaban kungiyar da alkhairi muka zo rashin jihar bauchi to hakika ina taya kasa ta najeriya murnar cika shekaru 61 da samun 'yancin kai muna fatan samun zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasashenmu na afirka da ma sassan duniya baki daya na gode jamhuriyar musuluncin tehran mai magana kadora diga ga fulani wurji assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu hausa jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da mamman salisu dodo wanda ake kiran shi don zaman takasim yato tribune official daga yamagaram jamhuriyar niger dangance da shugabanninmu na niger cewa ga makaranta lokaci ya tashi musamman ma dan tallafi da ake taimaka ma mu na bisa kan harkar karatu ya kamata a ce mu na niger dan lokacin karatu ya taimaka ma iyam ɗawainiyan talakawa da ta gudanar da irukan ayyuka da ake yi dai na cigaban makaranta ta yara musamman man cewa da an tashi rabon kai na ya zamanto eh, yan talaka da ake raba kai na an samu sauyi cewa yanzu an raba ma yara kai na da ta kara karya ba uwayen eh, yara suna sayan kai kaki assalamu alaikum sassan hausa na biyar magana za ta zaune mai sa goban gidan madara gaskiya ra'ayi na akan wannan abun da mahukunta suke ma zarka gaskiya bi ta ce saboda Allah a yi kan kaina ka gani nan da yan yan ko suka zo abinda suka bugo min saboda Allah saboda nabi zikka gomi yasa suka bugo min kenan kamata mu abin muke so da gwamnati mu yan kasa ne ba ba ne kuma a ƙasa muke neman kuɗi ba mu san ba fita neman kuɗi wani gari a ƙasar mu muke so mu zauna mai neman kuɗi kenan kamata da mu da gwamnati a zo a zauna a sasanta miye kake da sakon ku miye kake samu miye za ka ba ƙasa a shekara kenan mu wani abu mun so a zo a yi gwa da gwa ba na harka ɓoye-ɓoye wata amma kawai kawaye gari kawai don an kama takarda ba a san ba kana samun kuɗin ko baka samu a isku sabon kada da aka gaisa saboda Allah bai kamata wannan abu mu dai gaskiya mu zo daɗin wannan abu ba muna fatan a gyara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo ta Hausa sunana Abdulaziz Prezi daga Damagaram a jamhuriyar Nijar. To yau ra'ayina shine kan jami'ai na gwamnati wanda suke so su gani sun mai da talakawansu baya. ne sun mai da talakawansu baya to ya kamata a ce 'yan kasuwa da su mahakunta a sasanta a zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. ne tsintsiya maɗaurin ki ɗaya? yi shawarwari a tsakankanin wannan mutane guda biyu ɗan kasuwa da kuma gwamnati kenan sai a san abubuwan da ɗan kasuwa yake samu a wuni ga iya ribar da yake samu sai ta yi a nan a cimma manuha ɗaya a cikin wannan abubuwan kenan bai kamata ba a ce abu duka abu shaguna ana rihewa ba gaira ba dalili ya kamata a gane ma juna tsakankanin wannan na guda biyu sunana abdulaziz furezi daga damagaram Assalamu alaikum sashen Hausa na Abuja Hausa mu da warhaka mai magana lauyi an daga Jamhuriyar Nijar. Ra'ayina a waje ne dangance da matakin da hukumar ta ci na finai ta jihar Kano ta ɗauka. Ko hukumomin jihar Kano suka ɗauka na cewa a dakatar da duk wani fim wanda yake nuna yadda ake kidnapping ko kuma abin da ya kamata haka. To a gaskiya ba nan ne matsalan wannan abin da yake faruwa a Najeriya ta ba harkar fim ba ce. Wannan ya samo asali ne daga su 'yan siyasa. Kowa ya ga abin da ya faru a lokacin siyasar 2019 wanda kirikiri aka ga an ba matasa makamai sun yi abin da suka yi wannan duk ne 'yan siyasa su suke haddasa irin wa'annan matsalolin ina ganin kawai 'yan siyasa suna ganin dai ana nuna kusan abin da su suke ɗabbakawa suke so su ga sun kawar da hankulan mutane daga nan amma hankalin talaka a yau ko ina kar yake kallon gwamnatoci assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci mai magana labana alhaji abdu su niger ra'ayina da dan bada yau bisa kan komawa nepal ƙasa ta niger to gashi lokacin rantare ya zo ba mu ga wani alamar rantarewa mu ga wani eya ne eya ne wadda alamar da ya rantare babu nepal tun da muka kama buɗe ana sharar ta ko ana wani cuwa-cuwa alamar komawa ekwal to muna fatan a ce bana ɗaya ta ɗara bara me muke ni bana ɗaya ta ɗara bara muna so a ce da an samu canjin gwamnati wai ba cewa yanzu ma tsohon gwamnati wacce wasan ce take nan ga aiki wanda ba ta amfana mana komai a cikin ƙasa tawa kowa na kuka da ita mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar karamare ta birnin da magaramin a jamhuriyar nijar to ina kira ga sabo gwamnati ta kasa ta jamhuriyar nijar kamar yadda ake shirye-shiryen koma karatun boko to allah sa ta zamana duka da mai ruwa da tsaki da harkar karatun boko saboda mu muna so a gyara harkokin nan karatu na ga sabuwar shekarar da za a kama ya tahi yi daidai ba tare da an ringa shiga matsaloli ba saboda gwamnatin baya gaskiya ba a yi ba karatu a ƙasa ta jamhuriyar niger karatu sulhun ciya an yi ta korafin mutane an lalata musu karatu kuma suna nan a zamana suke ba aikin komi ba suke kenan zaman banza ya karu amma ina kira da ga sabuwar gwamnati ya kasance dai allah sa ta gamu da manya-manyan malaman makaranta ta shahi musu kukansu don karatu ya tafi daidai mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdoki biya na kira ku ne daga nan unguwar karamari ta birnin da magarama a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum sashen Hausa na BH Tehran mai magana isu ne maɗaɗe da magaran jamhuriyar Nijar. A kira ku daga nan maɗaɗe da magaran ina so ku bani dama in ta Najeriya murnar cika shekara 61 da samun inci kai daga kasar burtaniya to gaskiya muna musu fatan alheri kuma shugabanni an yi shugabanni da dama wasu sun kawo ci gaba mai tarin yawa a najeriya kuma har yanzu najeriya tana a kasashe na kan gaba afirka wanda suka yi kowa tattalin arziki da ma zamantakewa 'yan adam to kuma gaskiya akwai kalubale da yake damun najeriya shine na rashin zaman lahiya muna musu fatan ubangiji allah kawo musu zaman lahiya da ma yankunanmu na niger chad da daya na gode beh da fatan allah kamu zaman lahiya kasashen mu afirka mai magana isu na maɗatai da magaram na kira ku daga nan maɗatai ku tashi lahiya To ma sauraro saboda karancin lokaci a nan zan ɗoga aya a shirin na yau yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio Hausa boh da ma waɗanda aka shi muryoyinsu a cikin shirin. Ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. tokar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu wacce daga nan birnin tehran muke zuwa muku a cikin shirin na yammaci yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. shirin wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stan Stan ko kuma kisoshin salihan bayi na ayatollah Shahid Mutahhari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. to madalla idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu na jiya mun tsaya inda muke magana dangane da irin ni'imomin da allah ta'ala ya yi wa annabi suleiman salam wanda suka hada da hore masa aljannu da tsuntsaye a matsayin sojojinsa ko kuma wanda suke masa ayyuka daban-daban wanda mutane ba za su iya yin su da sauƙi ba har ila yau mun bayyana cewa allah ta'ala ya yi masa ni'imar jin maganar tururuwa har sai da ya ji zancen wata tururuwa wacce take gargaɗin ƙawayenta ko 'yan uwanta da su shiga garuruwansu kada sulaimanu salam da rundunarsa su murkushe su ba tare da sun san cewa su murkushe su ba raidan allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya wata rana da yamma annabi suleiman salam ya fita ya zauna a wajen fadarsa sai aka fara bijiro masa dawaki da ababen hawa na rundunoninsa yana kallon su suna wucewa ɗaya bayan ɗaya annabi suleiman salam yana jin daɗi da wannan faretin na ababen hawansa da kuma dabbobi kamar da yadda allah ta'ala yake cewa a cikin wa'annan ayoyi na alkur'ani kuma muka baiwa dawu da suleimanu madalla da bawanmu shi lallai mai mayar da al'amari ne ga allah a lokacin da aka getta masa dawaki masu asali a lokacin maraice cikin suratu sa'ad ta 30 zuwa 31 a lokacin da aka gama bijiro masa ko kuma faretin ababen hawa daga ciki da dawaki masu kyawun gani sai annabi suleiman salam ya ce a sake bijiro masa da su a sake maido da su don yana jin daɗin ganin su wannan ba don son duniya ba kamar yadda wasu kisoshin bani isra'ila suke nunawa wa'anda kuma abin mamaki wa'annan kisoshi sun shiga cikin tafsirin alkur'ani mai girma wato ta hannun wasu malamai ga falallu amma wanda ya karanta ayoyin alkur'ani mai girma zai gane cewa isoshin an kirkiro su ne don kaskanta annabin Allah ta'ala Suleiman salam don tun farkon suratu sa'ad Allah ta'ala ya tabbatar da cewa yana daga cikin bayansa salihai wanda yake mayar da komai zuwa ga Allah ta'ala don haka ne ma annabi Suleiman salam ya yayyanka su don kada son duniya ya shiga cikin zuciyarsa amma ba yana nufin ya gafala daga Allah ta'ala a lokacin sallah ya wuce bai yi sallah ba kamar yadda wannan kisoshi suke nunawa kamar kuma yadda ya zo cikin wannan ayar sai ya ce lalle ni na fifita son dukiya daga tunawar daga tunawar ubangijina sai ya ce lalle ni na fifita sun dukiya daga tunawar ubangiji na har rana ta faku da shamaki ku mayar da su a gare ni sai ya shiga yanka su da takobi ga kwabrukan su da wuyoyin su cikin suratu sa'ad aya ta 32 zuwa 33 daga nan sai hukuncin annabi dawud alaihi salam da kuma ɗansa annabi suleiman alaihi salam kamar da shi ma Allah ta'ala ya kawo shi a fili a cikin alkur'ani mai girma inda yake cewa kuma dawuda da suleiman sa'ad da A suke yin hukunci a cikin sha'anin shuka a lokacin da tumakin mutane suka yi kiwon dare a cikinsa kuma mun kasance masu shaida ga hukuncinsu cikin suratul anbiya a ta 78 abin da ya faru shine wato tumakin wani mutum sun shiga gonan wani sun cinye ganyayyakin gonan da inabin da suke cikin lambun ko gonan sai mutumin ya kawo kara gaba annabi dawuda alaihissalam mahaifin annabi suleiman alaihissalam a lokacin annabi suleiman yana karamin yaro sai dawuda alaihissalam ya yanka hukuncin kwace dabbobi daga hannun mai su ya mayar wa mai lambu saboda asarar da ya yi daidai take da kimar dabbobin amma sai annabi suleiman alaihissalam ya ce ya baba ka sauya wannan hukuncin sai annabi dawuda alaihissalam ya ce ta yaya ɗayana za a sauya sai ya ce a bawa mai lambu dabbobin nan na tsawon shekara guda mai lambun ya yi amfani da madara da gashinsu har zuwa lokacin da mai dabbobi zai kyautata lambunsa ya koma kamar yadda yake a da sai Allah ta'ala ya goyi bayan hukuncin annabi Suleiman alaihissalam a cikin shirinmu na gaba za mu yi ƙarin bayani masu sauraro a nan za mu da sa'a a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Shirin dokokin zamantakewa kenan tun kuma ga shirin na karshe shirin duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masaurare Assalamu alaikum. Barkanku da haka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shirin da kan dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suke wakana a duniya tare da bita a kansu da kuma yin fashin baki da kuma bayyana mahangar masana a kan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban shirin namu na yau zai dubi ne akan ziyarar da ministan harkokin wajen gwamnatin yahudawan isra'ila ya kai a kasar bahrain da kuma abubuwan da ya kaddamar a kasar da kuma tattaunawar da suka yi da mahukunta na kasar inda da Allah za mu yi dubi a kan wannan ziyara da kuma abubuwan da ta kunsa da kuma yadda ake kallon lamarin a siyasance da fatan masu saurare za su biyo mu a hankali domin jin cikakken shirin. a ranar alhamis da ta gabata ce da ministan harkokin wajen gwamnatin yahudawan isra'ila yair lapid ya kai wata ziyara aiki wadda ita ce irin ta ta farko da wani ministan isra'ila ya kai a bayyane zuwa kasar bahrain tare da ganawa da mahukuntan kasar ba tare da wani shamaki ba kamar da kuma a wannan ziyara ministan harkokin gwamnatin yahudawan isra'ilan ya kaddamar da ofishin jikadancin isra'ila a birnin manama bayan isa sa birnin manaman dai a ranar alhamis da ta gabata ya samu gagarumar ba daga manyan jami'an gwamnatin bahrain daga filin sauka da tashin jiragen sama na birnin manama daga nan kuma aka wuce da shi zuwa fadar sarkin kasar ta bahrain hamad bin isa al khalifa da ke cikin birnin na manama bayan wasa da sarkin akan lamura da suka shafi alaka tsakanin bahrain da kuma isra'ila ya kuma gana da wasu daga cikin jami'ai na gwamnatin kasar bahrain da suka hada da ministan harkokin wajen kasar da kuma firaminista wanda kuma shine rima mai jiran gadon sarautar kasar sarkin kasar ta bahrain hamad bin isa al khalifa ya bayyana ziyarar minista harkokin wajen gwamnatin yahudawan isra'ila a kasar ta bahrain da cewa ziyara ce wadda take da matukar mahimmanci ga kasar bahrain sannan shi kuma a nasa bangaren ministan harkokin wajen gwamnatin yahudawan isra'ilan yair lapid ya bayyana cewa ranar ziyarar tasa babbar rana ce ta tarihi ga isra'ila da kuma bahrain sannan kuma ya bayyana hakan da cewa babban nasara ce ga siyasar isra'ila sannan kuma ya bayyana cewa isra'ila za ta gaba da ƙara ƙarfafa alaƙarta da ƙasar bahrain da ma sauran ƙasashen larabawa wajen tunkara abin da ya kira barazanar da suke fuskanta daga ƙasar da ya kira babbar makiyarsu wato iran baya ga haka kuma ministan harkokin wajen gwamnatin yahudawan isra'ilan ya buɗe ofishin jikadancin isra'ila a birnin manama na ƙasar ta bahrain kamar da kuma ya buɗe wani ofishi na kasuwanci a tsakanin ƙasashen biyu wanda kuma daga wannan lokaci ofishin zai ci gaba da gudanar da harkokinsa a hukumance kamar yadda sabon jakadan isra'ila a manama ya fara gudanar da aikinsa yayin da ita kuma bahrain ta sanar da nata sabon jakadan wanda zai dauki ragamar gudanar da ayyukan jakadanci da wakilci na bahrain a birnin tal aviv a isra'ila a nasu bangaren al'ummar kasar bahrain dai sun nuna rashin amincewarsu da wannan ziyara inda dubin dubatar mutane suka gudanar da zanga-zanga tun daga ranar da ministan harkokin wajen gwamnatin yahudawan isra'ilan ya isa birnin manama inda al'ummar kasar ta bahrain suke cewa ba da sunansu ake gudanar da wannan alaƙa tsakanin ƙasar bahrain da kuma gwamnatin yahudawan isra'ila ba illa dai wannan alaƙa ce a tsakanin masarautar bahrain da kuma gwamnatin yahudawan sannan kuma al'ummar ƙasar ta bahrain da suke gudanar da zanga-zanga da gangami a sassa daban-daban na ƙasar musamman a birnin manama sun rika daga kwalaye waɗanda a kansu aka yi rubutu da ke neman a gudanar da jin ra'ayin jama'ar kasar kan batun kwallo alaka da isra'ila maimakon masarautar kasar ta yi gaban kanta wajen kwallo irin wannan alaka da gwamnatin yahudawa sannan kuma dubin dubatar al'ummar kasar ta bahrain sun yi ta daga tutoci na bahrain da kuma palestino suna da taken nuna cikakken goyon bayan su ga al'ummar palestine da kuma yantar da allah wadai da zalunci irin na isra'ila akan al'ummar palestino da kuma keta alfarmar wurare masu tsarki a cikin palestine musamman ma da birnin kudus su ma'ana su bangaren manyan malaman addini na kasar ta bahrain sun fitar da bayanai na haɗin gwiwa inda malamai fiye da 240 ne suka fitar da bayani na haɗin gwiwa wanda ya tar da kakkausar murya dangane da ziyarar wadda ministan harkokin wajen gwamnatin yahudawan isra'ilan ya kai a kasar bahrain wadda ita ce irin ta ta farko da ya kai a wannan kasa wadda take yankin tekun fasha tun bayan da gwamnatin kasar ta bahrain da kuma gwamnatin yahudawan isra'ila suka kulla alaka a shekarar da ta gabata bayanin malaman addinin musuluncin na kasar ta bahrain ya ce muna yin allah wadai daga kausar murya dangane da kasancewar ministan harkokin wajen gwamnatin yahudawan sahayuniya a cikin kasar mu bahrain kuma muna jaddada kyan amincewa da duk wani tsari na daidaitawa tare da gwamnatin 'yan mamaya game da buɗe ofishin jakadancin gwamnatin yahudawan sahayuniya da kuma ofishin kasuwancin su a birnin manama bayanan malaman addinin na ƙasar bahrain ya kara da cewa muna jaddada goyon bayanmu ga al'ummar palestine waɗanda suke yin sadaukarwa wajen kare kasarsu da al'ummarsu da kuma addininsu game da wurare masu tsarki na al'ummar musulmi da suke falastinu waɗanda suka hada da masallacin kudus mai alfarma wanda wasu daga cikinsu suka yi shahada a kan wannan tafarki shi ma sa ɓangaren babban malamin addinin musulunci na ƙasar ta bahrain wato shak isa kasim ya fitar da nasa bayanin wanda a ciki yake bayyana wannan ziyara kuma da gwamnatin kasar bahrain ta karbi ministan harkokin wajen gwamnatin yahudawan isra'ila da cewa wannan babban cin amana ne ga al'ummar kasar bahrain da kuma al'ummar palestino da al'ummar larabawa da ma dukkanin musulmi na duniya baki daya sannan kuma babban malamin ya bayyana cewa abinda masarautar kasar bahrain take yi ba da sunan al'ummar kasar take yi ba illa dai kawai masarautar tana kokarin bayyana kanta a matsayin mai wakiltar al'ummar kasar ta bahrain amma gaskiyar lamarin dai shine sabanin haka ita ma ta bangaren babbar jam'iyyar siyasa ta kasar bahrain wato jam'iyyar alwifaq ta fitar da nata bayanin wanda a ciki ta yi kakkausar suka dangane da ziyarar ministan harkokin wajen gwamnatin yahudawan isra'ila da kuma yadda masarautar kasar gami da sarkin kasar da manyan jami'an gwamnati suka tarbe shi sannan kuma jam'iyyar alofak ta bayyana wannan mataki na masarautar bahrain da cewa babban cin amana ne wanda al'ummar kasar bahrain ba za su taba mantawa da hakan ba kuma ba za su taba yafewa dukkanin waɗanda suke da hannu wajen kulla alaƙa da gwamnatin yahudawan isra'ila ba to bai ka al'ummar kasar ta bahrain sauran bangarori daban-daban da suka hada da kasar iran da kuma kungiyoyin kukurmaya na falasdinawa da kuma sauran kungiyoyin gwagwarmaya da suke a cikin wasu kasashen yankin gabas ta tsakiya da sun fitar da bayanai daban-daban da suke yantar da allah wadai da wannan ziyara gwamnatin kasar iran a ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar sa'id khatib zade ta bayyana wannan ziyara da cewa ba wani abu bane illa yunkurin gwamnatin kasar bahrain na neman samun wata mafaka daga isra'ila inda iran ta bayyana cewa abinda bahrain take nema na neman samun tsaro da kariya daga isra'ila ba abu ne mai lamuni ba domin kowa ita kanta isra'ila ba ta iya kare kanta ba ballantana ta baiwa gwamnatin kasar bahrain kariya iran ta kirayi gwamnatin kasar bahrain da ta sake nazari dangane da irin waɗannan matakai da take ɗauka na miƙa kanta ga yahudawan sahiyuniya su ma nasu ɓangaren ƙungiyoyin gwagwarmar palestinawa da suka haɗa da hamas jihadil islami da dai sauran ƙungiyoyi sun fitar da bayanai daban-daban wanda suke bayyana a matsayinsu dangane da wannan ziyara inda suke bayyana ta a matsayin cin amana ga al'ummar musulmi da al'ummar falastinu da ma larabawa baki daya babban abin da wannan ziyara ta ministan harkokin wajen gwamnatin yahudawan isra'ila ta fi mayar da hankali a kansa a kasar bahrain baya ga batun buɗe ofishin jakadancin isra'ila a birnin manama da kuma babban ofishin kula da harkokin kasuwanci a tsakanin ƙasashen biyu shine batun yadda za su haɗa karfi da karfe su aiki tare wajen tunkarar ƙasar iran wanda isra'ilan take bayyana iran din da cewa babbar barazana ce gare ta da kuma ƙasar bahrain da ma sauran dukkanin kasashen larabawa da suke kawance da ita isra'ila ta cimma yarjejeniya tare da ƙasar bahrain a wannan ziyara da ministan harkokin wajenta ya kai a ƙasar ta bahrain akan gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa tare da samarwa ƙasar bahrain da jirage marasa matuƙi domin tankarar ƙasar iran to masana da dama akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa dai suna ganin cewa ƙasar bahrain tana so ta samu wata kariya ne ta musamman daga isra'ila musamman ma bayan ganin abin da ya faru na ficewar amurka daga ƙasar afghanistan bayan kwashe tsawon shekaru ashirin a ƙasar da sunan tabbatar da tsaro lamarin da daga ƙarshe dai amurkan ta fice daga ƙasar ba tare da ta iya tabbatar da wannan tsaro ba wanda hakan ya sa kasashen larabawa da dama musamman waɗanda suka dogara da amurka kaf. kuma suke neman kariya da gare ta cikin sai ɗururuwa bayan da amurkan ta fice daga ƙasar afghanistan wanda hakan ya sa suke neman ƙasashen da za su koma zuwa gare su a halin yanzu inda ƙasar bahrain take ganin cewa kula alaƙa da isra'ila shine babban abin da zai fi bata aminci da lamuni a halin yanzu matakar dai amurka ba za ta iya bata wannan tsaro da lamuni da tabbaci da take bukata ba musamman ma dai sarakunan kasar ta bahrain wanda mulkin su ya dogara ne daga irin kariyar da suke samu daga amurka to jama'a masu wari lokacin da muke da shi ya riga ya riske mu dole anan zamu ja da zamun shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. To da wannan ne kuma kawo ƙarshen shirin shirin namu yanzu kuma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Tashar Rasha Today ta bayar da rahoton cewa wakilin ta kasar Sudan ya rawaito cewa unguwar Aljabara wadda take kudancin birnin Khartoum fadar mulkin ƙasar ta shaida harbe-harben bindiga kuma rahotanni sun yi ishara da cewa an yi gama ne da wata kungiya ta 'yan ta'adda. Kafafen yaɗa labarai na cikin gida a kasar ta Sudan sun rawaito cewa arangamar ta yi sanadiyar kashe mambobin kungiyar ta masu dauke da makamai su hudu da kuma wani jami'in tsaron gwamnatin kasar guda ɗaya yanda wasu majiyoyi suka bayar da rahotanni akan kame wasu 'yan ta'adda hudu rahotannin dai sun tabbatar da cewa wata kungiyar ta'addanci ta kashe mambobin hukumar leƙen asiri na kasar sudan din su biyar a makon da ya gabata kafin jami'an tsaro su samu nasarar kame mambobinta a wani lokaci na daban a cikin lokutan baya bayan nan dai kasar sudan tana fuskantar matsaloli masu tarin yawa na cikin gida baya ga matsaloli na siyasa waɗanda suka dabebe ƙasar tun bayan da sojoji suka ɗare a kan mulki bayan hamɓarar da gwamnatin tsohon shugaban ƙasar ta don umar hassan albashir da mutanen gari masu zanga-zanga suka yi kamfanin dillancin labaran reuters ya bayar da rahoton cewa las wilkes wani ɗan ƙasar sweden wanda ya shahara wajen zane-zanen ɓatanci ga ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da yansa tsarkaka ya halaka a wani mummunan hadarin mota yan sandan kasar sweden dai sun tabbatar da cewa mutumin mai zane-zanen batinci wanda yake da shekaru 75 a duniya ya halaka ne tare da jami'an 'yan sanda biyu waɗanda suke ba shi kariya wanda kuma sun gamu da ajalin nasu ne a jiya bayan karo da motar su ta yi da wata babbar mota mai magana da yawan 'yan sanda na kasar sweden ya kara da cewa wannan hatsari ya faru ne kamar kowane hatsari na hanya kuma ana bincike a kan lamarin kuma ta lokacin da aka tabbatar da mutuwar 'yan sanda guda biyu a wannan hadari na shiga gudanar da bincike na musamman a ofishin mai shigar da kara na ƙasa vilks ya kasance karkashin kariya ta 'yan sanda tun daga shekara ta 2007 lokacin da ya zana batunci ga manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da allah ya sa tsarkaka lamarin da ya jawo fushin musulmi a ko'ina cikin faɗin duniya To masu sauraro ina ga da wannan ne kuma kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobe da safe idan an sake lalubomu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya.